wani da ya ce eh, eh, abin nan ujuku hero ne sai na ce a'a ujuku was the first nigerian terrorist in the history na ce go and ask your history teacher Shi ne ɗan ta'adda na farko a najeriya ba a taɓa kashe adadin mutanen da ujuku ya ja aka kashe ba kafin shi har zuwa yau kuma ba a taɓa yakin da aka kashe adadin irinsu ba he was the first nigerian terrorist in the history amma kaga saboda yara ne ba san tarihi ba iyayensu su da suka san tarihin sun san cewa mugu ne ya ja musu bala'i an fahimta jama'a to amma kaga rashin sani ne